sunana sp abdullahi haruna kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rinnan sana'a nan jihar kano waɗannan mutane da kuke gani to waɗannan mutane munafukai ne su ne wanda suka hana mutane zama lafiya su ne wanda suke cutar da mutane suke illata mutane suke kashe mutane masu garkuwa da mutane ne akwai ƙorafi da muka samu daga wani bawan allah da ke zaune a garin zarewa ƙaramar hukumar rogo a nan jihar Kano. Ranar sha bakwai ga watan takwas na wannan shekara ta 2024 wanda ya sanar da mu cewa an ji har gida an yi garkuwa da Esther yar kimanin shekaru 20 mai suna Hafsa wanda kuma ta daɗe ta yi kwanaki a hannun mutanen kusan kwanaki 30 wanda kuma an nemi sai ya ba da kuɗi naira miliyan talatin wanda kuma shi bai da wannan kuɗin wanda ya zo yana kuka ya kawo rahoto wajen 'yan sanda bayan samun wannan rahoto mai girma a kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp salman dogo garba wanda al'ummar wannan jihar suka yi wani lakabi da dogon aiki ya da dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin oc anti kidnapping sp aliyu muhammad awal tare da basu umarni lalle lalle a tabbatar da an kubutar da wannan yarinya kuma an kamo waɗannan mutane da suka yi wannan garkuwa da ita amma alajabin ma shine bayan fa sun yi garkuwa da yarinyar kafin su tafi sai da suka illata mutumin nan suka yi masa mugun duka sannan suka tafi da yarinyar tun daga nan wato jihar Kano suka fita da ita daga jiha a wannan tsakar dare to a takaice dai a bayan an samu nasara an ji haccan jihar Kaduna wato karamar hukumar makarfi a can daji aka kamo su a cikin ikon Allah ko bayan an kamo su din aka kubutar da yarinyar gata a nan yar kimanin shekaru ashirin to alhamdulillah dai mun kai ta wurin likita ba a mata komai ba sannan muka yi nasara ga wani dattijo shi ma a gurin nasu a dajin aka karɓo shi idan kuka ga abin da aka yi dattijon nan kamar za ku ga abin da ya faru da wani sarki Allah ji kansa Allah gafarta masa irinsa duk shekarun mutumin nan ba su duba shekarunsa ba da yanayin lafiyarsa da shekarunsa ba sai da suka azabtar da shi shi ma za ku ji daga bakinsa abin da suka yi masa to amma kafin nan Allah ya ba mu nasara duka mun kubutar da su ba tare da an ba da ko sisi ba kuma bibiyar aiki da aka je har wannan jiha aka yi to ga mahaifin yarinyar nan da aka je gidansa a takaice ya aka yi a takaice sunana sunana aljin hmm. an zo gidana an zo gidana ne da daddare aka aka share gidan aka shigo da karfin tsiya suka zo suna suna suka zo su dubba dakin da ba su buda a gidan ba dakuna guda hudu ne a gidan ko ina suka bincika ni ko Allah ya sa ina sama to da karshe dai har wani hau saman ya zo ya same ni <clears throat> ina ina gani na ya ci kuma wani muka duro gaba daya muna durowa kasa kawai ya sa ya sa hannihi ya farke min wando eh, sun kai su nawa za su kai su goma ko sha biyu ya ta sunan ta Hafsa ga ta nan gurin ya ka ji da ka ganta to na yi farin ciki Allah ya kara muku karfin gwiwa na aiki suka nema a gurin ku sun nemi naira miliyan 30 a gurin mu nawa ka ba su ko naira ɗaya mun ba su domin Allah yanzu ga ya ka ji da ka ganta na ji daɗi sosai Allah ya saka muku da Allah ya kara muku baba ka abin da je kai ne aka kubutar da kai da wannan illa da suka yi baka kai hakuri ka dan yi magana da karfi alhamdulillah me ya hada ka da su a ina suka dauke ka a gidana a ina a gidana a mahuta wani karamar hukuma karamar hukuma kudan kudan eh. wace jiha jihar kaduna to ya aka yi sun sami ne masu mun duka sun fasa mun kai da sun fasa mun kai da da me suka fasa wannan kan dagi to ina jin ka sun mun kai da dagi sun karɓi kuɗi naira dubu ɗari da ashirin a hannu eh sannan kuma suka ce sai an biya nawa sun ce sai an biya naira miliyan miliyan hamsin a ina ka aje ka sun dajin dajin nan suwaye wa'annan suwaye nan wanda suke kula da mu ne su ne suka tsare ku eh, wanne nuna mun shi ga sunan to ga su waɗannan su ne da shi wanda aka ajiye a gidanta a gidansa gashi nan daga wannan ɓangaren dama da kuma wannan ɗayan shi mai gadi kai matso kusa me sunanka da ƙarfi a da ƙarfi ba da kai sunana bakar shekarun ka nawa shekaruna na arba'in kai dan ina ne ni mazaunin kaduna ne me sana'anka sana'a ta noma yanzu me kai a kawo ka yanzu na abin da ya kawo ni hmm. gadi yan kidnapping gadi yan kidnapping su aka kidnapping ga sunan daya ana ce mata hafsa mhm. to ita na sani wancan dattijon ni ban bashi a wurin ba hmm. to kai ya ake in an kawo nawa ake biyan ka ni suna bani dubu hamsin wani wani aiki kake musu bayan wannan ba abun da nake masu amma masabbabin daidai gudan shi nake wajen su da wani makami ake baka ba abun da ake bani sai dai kai gadi eh ba san eh ba bindiga ba kai gadin mutane da aka kawo na garkuwa sun kai nawa shi dai wannan wanda ne gadi su ga su na wa'annan suna ita wannan hafsa ita kadai ne gadi shekaru 57 kai ka san dai abubuwan da muka binciko akan ka eh. a ina aka aje su wannan hmm. a gidan aka aje to a takaice dai kamar yadda kuka gani yanzu haka dai suna babban sashen binciken manyan laifuka da ke hedikwatar 'yan sanda a banfai kuma muna ci gaba da bincike na kwakwaf za mu yi amfani da wannan dama mu ja hankali da jan kunne duk wanda fa fito ya ce wai zai na zuwa jihar Kano da wannan abu to ko shaka babu insha Allah adoyin al'ummar jihar Kano suna aiki kuma da yardar Allah sai mutum ya zo hannu muna godiya al'umma da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci jama'a assalamu alaikum assalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah ba da yan wa assalamu alaikum wa rahmatullah ah, masu bibiyan mu a wannan feji namu mai albarka na annajul hamid muna muku barka da kasancewa da mu a wannan dare mai albarka inda za mu tattauna da ku a wannan munasaba ta maulidin maulanmu shehu tijjani radiyallahu anhu insha Allah tabaraka wa ta'ala a yau muna litinin kenan 29 ga watan 28 ko ga watan safar hijira 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan tara shekara ta 2024 wannan mas'ala wannan majalisi namu matsalolin da za mu tattauna shine akwai wasu matsaloli guda goma da mu Shehu Tijjani radiyallahu anhu wato matsaloli ne fito an sani Shehu Tijjani ba malikan mazhaba ne to amma akwai masail wanda ya saba wa mazhabinsa na malikiya wasu daga cikin masail ɗin nan wato ba mazhabar ya saba wa ba wani ƙauli na malikiya ya saba wa la'alla ƙaulin shi ne ko wanda yake ya fi shahara a cikin mazhaba akwai wani ƙaulin saɓanin wannan to amma kuma shehu tijani ya saba wa ƙaulin da ya fi shahara a cikin mazhaba saboda haka waɗannan masail su ne za mu tattauna da 'yan uwa a wannan majalisi mai albarka insha Allah tabaraka wa ta'ala kafin mu shiga cikin wannan matsaloli a sharif yana da wasu abayat wanda ya yi su cikin yaban janabi kulanmu shehu tijjani radiyallahu anhu wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala zai albarkanta mana taron da biya mana su insha Allah sharif bismillah rahman rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wannan kasida ce wadda na yi ta ah, saboda munasabar wannan wata da aka haifi maulan bashiru tijjani radiyallahu anhu wanda zan karanta ta dan uwa sai su saurara na rubuta ta ne da larabci duk da cewa karbin ɗalibi ne ah, أرج بفاس إمامنا التجاني فيها العلوم ورحمة الحنان فيها الولاية ساهبي بل إنها تاوي الكرامة والهدى الرباني فيها التصوف عينه وسماته قد هل فيها نوره الأدناني آه من ذا يدانا فيضها وألومها فيها الهمام ومنبع الإيمان بحر لدى جود وجبل شامخ مصر العلوم ومضرب القرآن قد فاق كلا في الحجاء أعددته أذبا يحارب كل من آداني قد هذا كل المجد في مهد السبا وكذا الألومة بمنة المنان وإذا مررت فحي سبط رسولنا والأب يرجوه مرور زماني والإعلان so a yan uwa afwan <clears throat> network ɗin ya ɗan sami ɗaukewa amma dai alhamdulillah eh, yanzu ya dawo to kamar yadda muka faɗa wannan topic ɗin abin da za mu tattauna a kai kenan matsaloli guda uku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 kamar yadda yake ma'arufi ne a yi <clears throat> yan uwa a riga an san an ce mazhaba abu ne wanda yake ma'arufi wajen ana nufin kamar ah, fatawoyi da istinbadai wani shugaba ko malami daga cikin malamai ya fitar ya koyar da ɗalibansa almajiransa suka karba daga gare shi suka koyar da ɗalibansu haka haka da tafiya kamar yadda imamu malik mun sani radiyallahu anhu ya taso a madina ya karbi ilimi a wajen malaman madina kuma haka ya dinga ya dinga aiki da aikin malaman madina saboda haka dan wani abu ya zo kamar na karatu ko tambaya idan ya san aya zai kafa hujja da aya in babu aya zai kafa da hadisi in babu hadisi zai kalli a maganar malaman madina wannan su ne manya-manyan dai madogarai da imamu malik radiyallahu anhu yake riko da su a mazhabarsa wanda akwai sauran su saddin zari'a da sauransu dai abubuwa na usulul fiqi da yake bi da su amma wannan su ne madogarai manya guda idan kuma mun yi magana akan malikiya manya-manyan malaman malikiya waɗanda ake ganin sun harrara ta sosai za a ce kamar malamai guda hudu ne da akwai wasu su ma amma dai waɗannan guda hudun su za ka bi kamar sun fi fi a ciki shine da akwai shi imamu malik radiyallahu anhu akwai ibn qasim da ake cewa akwai ashhabu da akwai kuma asbab wayannan guda hudun su ne dai manyan wa'anda suka fi abu a cikin wannan shi ne mazhaba to kamar bara mu dawo kan shehu tijjani radiyallahu anhu tunda a buɗi da ke tattauna kan rayuwarsa da shehu tijjani radiyallahu anhu kamar yadda muka sani idan an yi magana shehu tijjani kawai mutane za mu dinga ganin musamman mu hausawa za mu dinga ganin cewa kawai ana magana ne akan wani wato malami sufi na iyaka ɗariƙa saboda haka duk maganganunsa da wasu aikace-aikacensa da waye duk iyaka ɗariƙa ne wasu ma suna ganin cewa amma mu suna ganin cewa kamar ba za a sashi a malaman fiqh ba ba za a sashi a malaman hadisi ba ba za a sashi a malaman tafsiri ba za a sashi to ba haka bane ba shehu tijjani radiyallahu anhu malami ne na gaske a ilimi na shari'a idan ka zo ilimin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama malami ne ya san hadisi kuma kai tsaye in ka tambaye shi akan hadisi zai ce maka wannan hadisin annabi ne faɗa ko wannan ba na zai gaya maka takharijin hadisin wane ne ya rawaito shi to an samu muhaddisi ne shehu tijjani in an duba cikin jawahirul ma'ani za a ga irin wannan inda ake tambayar sa akan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama na ulama wa ummati ka anbiya bani isra'ila kai tsaye irtijalan a lokacin ya ce wannan laisa bi hadisin ba hadisi bane kuma hmm. ya kafo hujja ya ce wane ma ya fitar da shi wane imamu suyuɗi ma ya fitar da shi to haka a mas'aloli na fikihu shehu tijjani ya yi karatu na ilimin fikihu ya san usulu ɗinsa sosai a bisa mazhabar imam malik ya zama mujtahidi ma saboda haka shi isa masu rubuta tarihi ma wanda ya kamar wannan shajaratun nurin zakiya ya sa shehu tijjani a cikin manya-manyan malamai na fikihu na magari ya sa shi a cikin waɗanda suke fatawa ya yi bayanai sosai a kansa wanda <clears throat> ga su a gabana amma ba zan saboda haka a shehu tijjani ya zama cewa idan za a tambayi fatuwa ma za a zo wajen san an ce mufti kowa ya san ko kusan kowa ya san abin da ake nufi da mufti shine sai mas'ala ta ta haɗe ta haɗe ta haɗe an rasa ya za a yi babu mafita sannan za a zo sai a ce malam ga fatuwa muna nema ya za a yi kamar irin su fatawoyin sa dai shin tijani a wa amma man kafa maqama rabbi ban hannafsa anil hawa an santa so da haka ya ba da fatoyi shehu tijjani sosai kuma sannan shehu tijjani a bangaren fikihun wanda za ka san si'a ta kirjinsa a magana fikihu kaga kamar irin su rubutu da ya ce zai yi rubutu ya ce littattafanmu na fikihu da ake karanta fikihu akwai wasu abubuwan da duk hashu ne a ƙa'ida su ba mustanadi ma da za a samu na nassi daga ƙur'ani ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma an san ƙa'idar su ce shehu tijjani wannan ƙa'ida ce da ya buga ta akan haka na cewa mu mu muna da guda ɗaya alaiha tambani jami'ul ne dukkan asalai akan kanta muke gina ta idan an ce ɗarikar tijjaniya ɗariƙa ce wadda aka gina ta akan ƙur'ani da hadisi tana koma nan banda waccan maganar sa shahararriya da shehu tijjani yake cewa me yake cewa idan idza an ne shay'un fazinuhu bi mizani shari to saboda haka a shehu tijjani ya kafa wannan ka'ida ta cewa dukkan maganar da bata ta da mustanadi to kowaye ya faɗi wannan maganar in dai ba ta da mustanadi daga hadisi ko ayar qur'ani za a ajiye ta ne sai abinda Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam suka shar'anta to akan wannan ne shehu tijani radiyallahu anhu ya fitar da wa'innan fatawoyin ya ga menene ya fi dacewa da aya me ya fi dacewa da hadisi sai kuma sai sai ba da fatawa shi sa maliki ne a mazhaba amma kuma in ya ga wata magana wadda ta fi ƙarfi ta fi dacewa da nasi a mazhabar to ita kuma yake zaba ita yake zaba zai iya zaɓa ma mazhabar amma ya zamanto maganar tana da musanadi ba zan manta ba lokacin ke karatun jawahirul ma'ani a don ga malaba shi yake ja gashi shi akwai wata magana da shehu tijjani radiyallahu anhu yake magana akan neman ake kan neman sauki wajen fatawa da kuma tsanantawa wai su waye suka fi masu tsanantawa suke matsewa a wajen fatawa ko kuma waɗanda suke ba da sauki ko in an ba da zaɓi an ce za ka iya kaza za ka iya kaza wanne ne ya fi dacewa mutum ya ɗauka sauƙin ko shehu tijjani ce ai kan maganar shari'a babu sauƙi babu wahala idan allah ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa abu idan ka ga abinda abinda nassin ya kawo ya fi kasancewa ya yi daidai da wannan abin da kake ganin kai a ka ne da nauyi to shi fa za ka yi kuma duk sauƙin abu ragaragan da ya inda shi ne yake da cikakkiyar hujja daga hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko aya ta alqur'ani to shi za ka yi su za ka akan haka shehu tijjani tahidi eh, ne sakakke mudalakin mujtahidi saboda haka yana da hurriyar da yake ba da ijtihadin yake faɗan ijtihadin sai fatawoyinsa a bisa ijtihadi kuma akan ginawa akan 呀，